notre compagnie et bonne soirée à tous. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Na fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Niger Kamaru da Chadi, wato taka zarabi rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kafofin yada labaran Amurka na hasashen cewa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban kasar. Sannan a Najeriya kuwa wani rahoto da kungiyar kare hakkin adama ta ƙasa da ƙasa wato article 19 ta fitar ya nuna da cewa 'yan jarida 60 ne suka fuskanci hare-hare iri daban-daban tun daga watan Janairu zuwa Oktoba na wannan shekara ta 2020. Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabata da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. rahotanni daga nan amurka na cewa ana hangen tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ne zai lashe zaben shugaban kasar wanda ya daɗe ana damawa da shi a fagen siyasar amurka yayin da ake sa ran shi za a rantsar a ranar 20 ga watan janairun baɗi inda zai zamanto shugaban amurka mafi yawan shekaru kafafen yada labaran amurka ne suka yi hangen biden ne zai lashe zaben wanda ɗan democrat ne da ya kwashe shekara 36 a majalisar dattawan ƙasar. ya kuma yi wasu shekaru takwas a matsayin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin tsohon shugaban kasa barack obama muna dauke da ƙarin bayani a cikin shirin idan kuka biyo mu amurka ta ba da rahoton samun sabbin mutum dubu 121 da ashirin da da suka kamu da cutar covid-19 a ranar juma'a kwana na uku kenan a jere da kasar take samun adadin da ya dara dubu dari na sabbin masu harbuwa da cutar rahotanni sun ce ana samun karuwar masu harbuwa da cutar a kusan daukacin yankunan kasar. yayin da adadin waɗanda ke mutuwa yake karuwa bayanai sun yi nuni da cewa yawan mutanen da ake kwantarwa a asibiti ya karu lamarin da ya tilasta wa asibitoci a jihohin da ke tsakiyar yammaci da kudancin kasar ɗaukar matakan gaggawa domin karɓar marasa lafiya lamarin ya fi shafar jihohin da ke tsakiyar yammacin amurka ne inda aka ga karuwar masu kamuwa da cutar a illinois indiana iowa minnesota north dakota nebraska da kuma oklahoma tun da aka fara ganin karuwar masu kama da cutar a tsakiyar watan satumba wasu jihohi suka fara saka matakan kulle a hankali ciki har da jihar maine wacce ta kara tsawaita dokar saka takunkumi a duk wuraren da jama'a ke haduwa a ranar juma'a hukumomi a denver colorado suka yi kira ga al'ummominsu da su zauna a gida daga karfe goma na dare zuwa biyar na safe a wani mataki na rage yaduwar cutar ta coronavirus labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau asabar masu hasashen yanayin amurka sun ce guguwar eta za ta kara karfi a hankali yayin da ta doshi yankin tsibirin keman hukumar da ke hasashen yanayi ta bada gargaɗi ga yankunan keman da aladunan da ke cuba kansu zauna cikin shiri guguwar ta eta ta yi kace-kace da tsakiyar yankin amurka cikin 'yan kwanakin da suka gabata inda ta ratsa yankin dauke da ruwan sama mai karfin gaske wanda ya haifar da ambaliyar ruwa da zaizayar kasa da suka halaka akalla mutum hamsin da bakwai a ranar talata guguwar ta isa yankin nicaragua da karfin da ya kai mataki na hudu dauke da iska mai karfi da ruwan sama da suka haifar da ambaliyar ruwa da zaizayar kasa wani mai shigar da kara a ivory coast ya ce 'yan takara a bangaren 'yan adawa kasan na fuskantar tuhume-tuhume da suka shafi na ta'addanci da kuma yiwuwar zama a gidan yari har na iya tsawon rayuwarsu bayan da suka yi watsi da zaben shugaban kasar da aka yi suka kuma ayyana kafa wata gwamnati bayan da shugaban alasan watara ya lashe zaɓe bangaren yan adawan sun kaurace wa zaben na ranar 31 ga watan oktoba bayan da watara ya yanke shawarar sake neman wa'adi na uku a kasar ta Coast wacce take bin tsarin wa'adi biyu ga kowane shugaban kasa bayan da sakamakon zaben ya nuna shugaba watara ya samu kashi 94 cikin 100 na kuri'un da aka haɗa tsohon shugaban kasar henry conan bedi da tsohon prime minister pascal afi ingwesen sun ce ba su amince da zaben ba suka kuma ayyana kafa wata gwamnatin wucin gadi watara wanda ya karbi mulki a shekarar 2010 ya ce sabon kundin tsarin mulkin da aka yi wa garin bawul a shekarar 2016 ya ba shi damar ya sake tsayawa takara wannan takaddama siyasa na kara barazanar yiwuwar samun rikici a kasar ta africos wacce ta fi kowace ƙasa noman koko a duniya kuma ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen afirka da tattalin arzikin su ke bunƙasa cikin sauri a nahiyar mai shigar da kara richard adu ya faɗa manema labarai cewa kafa wata kishiyar gwamnati tamkar kai hari ne ga hukumomin kasar To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar da kuka ji a farkon shirin, kafafen yada labaran Amurka na fita da rahotanni da suke hasashen cewa tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ne zai lashe zaben shugaban kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da haruna shehu mararraban jos ya haɗa mana biden ɗan jam'iyyar democrat wanda ya shafe shekara 36 a majalisar dattijan kasar da kuma shekara takwas a matsayin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin barack obama ana gani ya shiga gaban shugaban kasar mai ci yanzu ɗan jam'iyyar republican donald trump a zaben shugaban kasar wanda ya zafi sosai za a sanar da sakamakon zaben a hukumance sannan akwai yiwuwar a kalubalanci sakamakon zaben a kotu amma dai ana sa rai sakamakon zaben zai tabbata biden ya lashe zaben ne inda ya samu ƙuri'a kwaleji fiye da 270 daga cikin 538 nasarar da biden ya samu ta sa trump ya zama shugaban amurka na uku a cikin shekaru 40 da ya faɗi zaben neman wani wa'adi bayan shekaru hudu a ofis nasarar ta biden ta zo ne bayan wasu kwanaki da kammala zaben kasar ranar talata yayin da jami'an zaɓe a jihohi da dama suka kammala tattara sakamakon miliyoyin ƙuri'u da aka aika ta hanyar akwatin gidan waya waɗanda mutane suka aika domin gujewa zuwa rumfanan zaɓe saboda fargabar coronavirus biden wanda zai kasance mai shekara 78 zuwa lokacin da za a rantsar da shi ya lashe zaben shugaban kasar ne a yunkurin shi karo na uku bayan ya kasa yin nasarar ganin jam'iyyar shi ta democrat ta tsaye da shi takara na shugaban kasa a 1988 da kuma 2008 a lokacin bai samu goyon baya sosai ba yanzu zai shugabanci gwamnatin amurka tare da abokiyar takarar shi sanata kamala harris daga california wacce za ta zama mace ta farko a shekaru 244 a tarihin siyasar kasar da aka taba zaba a matsayin mataimakiyar shugaban kasa mahaifinta ɗan jamaika ne sannan mahaifiyarta 'yar indiya kuma ita ce mace ta farko wacce ba farar fata ba da ta kasance a tikitin neman mataimakiyar shugaban kasar bayan manufar shugaba trump ta america first wacce a ta amurka ta janye daga yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da dama biden ya sha alwashin sake mayar da amurka cikin harkokin duniya da suka hada da yarjejeniyar yaƙi da sauyin yanayi ta paris da kuma yarjejeniyar hana iran kera makaman nukiliya amurka dai tana amfani ne da tsarin demokuraɗiyya wanda ba lallai yawan ƙuri'u da ɗan takara ya samu a faɗin ƙasar ne ke sa ya nasara a zaben shugaban ƙasa ba jihohin ƙasar hamsin da kuma washington dc su ne suke tabbatar da wanda ya nasara ta hanyar lashe ƙuri'un kwaleji da saba'in ko kuma fiye da haka daga cikin ƙuri'un kwaleji 538 da ake da su madalla a gaida haruna A Najeriya kuwa a wani rahoto da kungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Article 19 ta fitar ya nuna da cewa 'yan jarida 60 ne suka fuskanci hare-hare iri daban-daban tun daga watan Janairu zuwa Oktoba na wannan shekara ta 2020 lamarin da ke nuna da cewa ana ci gaba da samun koma baya a 'yancin aikin 'yan jarida a kasar daga abuja ga shamsiya hamza ibrahim dauke da karin bayani rahoton ya bayyana irin ƙari a ƙararraki da aka samu a wannan shekara na cin zarafi da kamewa da kuma gurfanar da masu aikin jarida a najeriya idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata ta 2019 da aka samu kararraki guda hamsin da ɗaya da haka na ji ta bakin barista rebecca sako john mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam shugaban kungiyar yan jaridu ma ya kamata suna gaba su ne sun fara suna gaba suna magana akan yanci yan jaridu kuma owners of um, newspapers and co su ma tashi sai su ma suna da nasu station ya kamata su zo na da ba in an ga yan majalisa ba su ɗauki wannan abun da muhimmanci ba su wanda ake cin musu zarafi da kungiyoyin su ya kamata su tashi sai mu we in support of rights na yan jaridu because in ba su nan ba za mu ji ko me yake faruwa ba kuma ya kamata a dinga ba su cikin kararrakin da aka fitar yan jaridu uku sun rasa rayukansu guda daga cikin su ya faru ne a yayin zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar sas a abuja sauran biyun kuma wasu da ba a san ko su waye ba ne suka kashe su a jihar adamawa da nasarawa ko me yasa irin wannan lamari ke ci gaba da tsananta ga dai sakataren watsa labarai na jihar ta nasarawa ibrahim adra masu aiki irin namu na 'yan jarida ganin irin gagarumin rawar da suke takawa a zamantakewar al'umma musamman na zamewa wata matakala tsakanin gwamnati da al'umma da ake jagoranta gurin samar da labarai da bayanai kan al'amura da harkoki na gwamnati wanda a wani lokacin akan samu waɗansu ba su jin daɗi na ko rahoto ko wani abu ko wata labari da aka bankaɗo wanda bai ma wani daɗi ba yakan kawo irin waɗannan ko kuma in ce rashin fahimta shi ma yana da gagarumin rawar da yake haka gurin irin wannan abu da ke faruwa to sai dai a kullum abin da ake faɗa shine a ƙara samun fahimtarwa da wayar da kan al'umma su al'umma su san cewa 'yan jarida aiki suke musu ilai su ma gwamnati su san cewa waɗannan suna da rawa da suke taka wanda tsarin mulkin najeriya ta saman musu domin a kowane lokaci su zame su ne idan al'umma a yanda gwamnati ke gudanar da aikinta kuma ɗaukan tsatsauran matakai ga duk wanda aka samu ya ce zarafin ba ma ɗan jarida kaɗai ba ko ma wane ne ya ci zarafin shi doka doka kuma ta tabbatar da hakan to kamata ya azata da hukunci mai tsanani. na shi bangaren ga abin da shugaban kungiyar 'yan jaridu ta jihar Plateau Paul Jatauki cewa. Yan san yadda abubuwa suke a Najeriya ba wanda ke bi doka. Eh, domin ce ba ka baka wani freedom da hannun dama ta kwace da hannun hagu. magana yan jarida gaskiya mu amsa mana ba barin mu yakin mu yadda ya kamata a namu kuma mu kamar shugabanni mu muna kokari muna training members mu ne da sa su san a nuna musu cewa ko koda da me a taimaka musu su yi aikin yawancin ana muna ana training da security agencies da wanda suke yawancin masama mutane Mu muna hoping cewa nan gaba san demokradiyyar mu bai yi karfi kamar na shuran ba muna kokarin mu dai kazalika yan jaridu 34 ne ciki har da mata biyu suka fada tarkon cin zarafi a jihohin Lagos, Ondo, oshun Abia da Anambra da Bauchi jihar Rivers da babban birnin tarayyar kasar Abuja. Yayin da sauran 18 suka fuskanci cin zarafi a yayin da suke gudanar da ayyukansu lokacin zanga-zangar gama gari ta Entas a watan Oktobar da ta gabata. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, ku bani tarihin wanda ya haɗa arewaci da kudancin Najeriya suka zama ƙasa guda. Mai tambaya gamba kwankwal bilyamunu Ni ne Alhaji Bagida Bahago, Dukawa, Kano, Najeriya. Don Allah ina son a bani amsar lokacin da annabi sulemanu isa a ɗauko gadon bilkisu gabaninta musulunta bilkisu tana wata ƙasa ne shi kuma annabi sulemanu yana wani ƙasa ne kuma bayan wannan ina son da allah a gaya min a ina kabarin bilkisu yake kuma a ina kabarin annabi sulemanu yake bayan wannan ina son dan allah a gaya min a ina kabarin hasiya matar fir'auna yake bayan wannan a ina kabarin eh, maryam mahaifiyar annabi isa yake Wannan shi ne kashi na biyu a jerin tambayoyin da wani malami ya taɓa ansawa a baya da masu sauraronmu da yawa ke son a maimaita musu. To bari mu fara da kammala biyan buƙatar jama'a da dama. Idan an tuna wadda ke gabatar da shirin a lokacin wato abokiyar aikin halimu Jimrau ta yi sa'ar samun ansa daga wani manazarci mai suna Malam Lawali Ali Jibo wanda a lokacin ke aikin hidimar ƙasa a jamhuriyar Nijar bayan kammala jami'ar Azhar da ke Masar. kuma da yake an ce waka a bakin mai ita ta tafi daɗi ta yi ta saka muryar mai tambayar ne sannan amsoshin na bin baya kamar haka. Zuwa ga filin tambayoyinku na sashen Hausa na Radio America. Lokacin da Annabi Suleimanu isa a ɗauko gadon Bilkisu ta musulunta. Bilkisu tana wata ƙasa ne. Lokacin Annabi Suleiman da ya sa a ɗauko gadon Bilkisu na Bilkisu tana birnin Saba wanda yake ƙasar Yaman. kasar yaman tana nan tana makwabtaka da saudiya kuma tana makwabtaka ta sharinta da somaliya ita dai kasar saba a cikin qur'ani an zakkara ta inda aka tana da suratu saba akwai suratu saba a cikin qur'ani ko a cikin ayoyi biyu Allah an faɗe ta in ka ɗauka cikin suratu saba kanta aya ta goma sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad kana li sabain fi maskanihim aya ko kuma muka ɗauki wa shi laƙar kana da sabai fi yin aya sai suratun nam aya ta ɗaya aka zalika an zakara domin saba inda shi kan shi kisar ta suleiman take cikin da wadu da yake cin shi tukanin saba'in da na ba'in yakin wanda shi ne ake kira birnin saba wanda yake cikin yaman hadisi ya zo saboda furwa bin musaika ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nabiyallah إن سبع قوم كان لهم في الجاهلية إذن وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام أفوقاتلهم فقال ما أمرت فيهم بشيء بعد yace mutane ne mutanen birnin saba suna da girma a cikin jahiliya mutane ne masu girma masu ɗaukaka yanzu kuma ina tsoron su daga musulunci in sun to yana iya ya kasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni dai ya yanzu ba umurce ni ba akan mutanen birnin saba da wani abu taba su da wani abu a takaice birnin saba yana nan a cikin kasali yaman sai bayanin gadon tsakanin palestine da birnin saba na yaman inda aka ɗauko gadon yana da kilomita dubu biyu na zuwa kenan zuwa da dawowa ɗaukowa da komowa na gadon ya ɗauki kilomita dubu hudu shine wannan nisan tsakanin palestine da yaman zuwa da dawowa kenan gaugawa ɗaukowa shine aka ce a kinta ido wanda ya ɗauko gadon ya yi gauga kilomita dubu ashirin a cikin dakika guda shi kuma annabi sulemanu yana wani ƙasa ne shi kuma annabi suleiman alayhi salam yana falastin ne sai dai in ma karin bayani falastin da ake kiranta a da ba ita wace bakin ɗan falastin ta yanzu falastin ta da ita ce ta dangana duka kasar isra'ila tana ciki ta ɗauki wani ɓangare hannu daga cikin jordan ta ɗauki wani ɓangare daga cikin masar ta ɗauki ɓangare daga wajen suriya kenan falastin tana da faɗi ba yanzu ba da aka yi auna auna aka ci ƙasa aka wuda wasu kasashe daga ciki to yana kasar palestine ne wanda kasar sunanta bai sauya ba sai dai faɗin kasar ne da na da na yanzu ba ɗaya ba ko bayan wannan ina son da allah a gaya min a ina kabarin bilkisu yake kabarin na ni bilkis har yanzu yana birnin nan na saba a yaman wanda na gaya ma in ka je birnin saba akwai guri wanda aka sa alama wanda an rubuta wannan shine kabarin na na bilkisa kuma a ina kabarin annabi suleiman yake ko sai kabarin annabi suleiman alayhi salam kabarin annabi suleiman alayhi salam yana wani ƙauye wanda ake kira sanfa wanda yake nisan kilomita talatin da biyar da birnin kurk a kudancin urdun na ce ma urdun ita ce ake kira shardani da faranshi ko shodan an sake gina shi lokacin usmaniya an yi kewaye an yi ɗaki wanda yake an yi shi shakali ne na square ko ce ma murabba'i ko kare tsawon shi da faɗin shi bai ya huce mita goma sha biyu. bayan wannan ina son dan allah a gaya min a ina kabarin hasiya matar fir'auna yake. sai kabarin hasiya matar fir'auna inda bincike da muka yi an samu saɓani wajen malamai sun faɗi gari daban-daban amma dukansu sun kacewa a cikin masar yake sai dai garibuwan da suka faɗi wasu sun ce yana cikin bamisiyar wasu sun ce yana aswan wasu sun ce yana nan birnin alkaira cikin ƙasar fir'aun amma almuhim wanda muke so ka rike cewa shi ne yana cikin masar kabarin asiya matar fir'aun bayan wannan aina kabarin eh, maryam mahaifiyar annabi isa yake kabarin maryam alayhi salam mahaifiyar annabi isa yana nan a kudis yana nan a birnin kudis cikin wata kanisa ko kuma ce ma coci ko iglis wanda ake kiranta kanisa tulkiyama kanisa ce wanda sananniya a birnin kudis sai wanda yake son karin bayani akan wannan bincike da muka yi iya iya duba littattafai kamar haka iya iya duba sayi ibn habban نائب عبان يا إيه يجيب على البداية والنهاية نائب كثير ينا إيه يجيب على المستدرك نهاكم ينا إيه يجيب على جامع الكبير نتبراني ينا إيه يجيب سعيد الجامع لا ألباني ينا إيه يجيب كتاب الطبقات لا محمد بن سعد ينا إيه يجيب التفسير القرطبي لا إمام قرطبي ينا إيه يجيب فتح الباري ابن حجر ينا إيه يجيب سعيد البخاري لا بخاري ينا إيه يجيب في زلال القرآن نفسه سيد القطب ينا إيه يجيب الكشاف نا زمخشري ينا إيه يجيب التفسير القرآن alqur'an azim na ibn kasir a ƙarshe yana iya jiba tafsirin nujum na ibrahim al to wannan abin da bincike ne ya nuna mumu sai dai sana hakikanin gaskiya yana daga Allah wallahu ta'ala ala wa ala sai kuma ansar tambayar malam Gambo konkal bilyamunu mai son sanin tarihin wanda ya haɗa arewaci da kudancin najeriya suka zama ƙasa guda Idan Malam Gambo na saurare ga Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da sardauna Arewa House Kaduna zai baka ansa. wanda ya hada arewaci kudancin Najeriya da mm. tarihi shine Frederick John Deltwe Lugard. An haife shi ne a India a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yanki amma shi mutumin Ingila ne. Sannan ɗaya ne ga wani da ake kira Reverend Frederick Grover Lugard wanda sai da ne na kasar Burtaniya wanda aka kai shi aiki a India a nan kuma ya haifi Lundugan a 22 ga watan Janairu shekara ta 1858. Shi Lugard yana daga cikin 'yan leken asiri wanda ya zo yankin Afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin yin na mulkin mallaka daga shekara ta 1901 zuwa shekara ta 1928. Sannan ya yi gwamna a Hong Kong a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da bakwai zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha biyu sannan ya yi gwamna a nigeria gaba ɗaya daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sha hudu zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha tara an kawo shi arewacin najeriya daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da biyar daga ƙasar uganda a inda ya zauna ya yi aikin soja ya kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki wanda ya kawo shi arewacin najeriya shine george goldie. wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wanda aka kafa a nan najeriya wato royal niger company sannan ya zamanto kwamishina babba na ƙasar burtaniya hmm. daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da shida sannan an haɗa arewaci da kudancin najeriya daga a ɗaya ga watan janairu shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu a ƙarƙashin jagoranci shi frederick john delphi lugard wannan shi ne zai takaitaccen tarihi kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya ya zauna a afirka ta yamma ya zauna a kuma ƙasar hong kong wannan shi ne dalilin da ya ba da damar da aka kawo shi najeriya yana da kyau a fahimci cewa kafin da arewacin najeriya da kudancin najeriya da lugard ya yi hmm. akwai alaƙa mai ƙarfi. a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Lawali jibo da ke jamhuriyar Nijar da Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House Kaduna Najeriya waɗanda suka ba mu ansoshin da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafiyar Girma Tafiyarra da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar afirka ta caf ta fitar da tsarin da za a gudanar da wasannin shiga gasar cin kofin kasashen afirka ta shekarar 2021 kafin fara wasannin an dai dakatar da wasannin shiga gasar cin kofin afirka ne saboda barkewar cutar coronavirus a farkon wannan shekara annobar da ta addabi duniya baki daya an yi wasannin karshe na shiga gasar cin kofin afirka ne a cikin watan nuwamban shekarar 2019 a lokacin da aka yi niyyar ci gaba da wasannin a cikin watan maris na wannan shekara sai aka dakatar da shi saboda covid-19 a wani yunkurin fara harkokin wasannin kwallon kafa a hankali a fadin duniya hukumar kafa ita kuma ta shirya ci gaba da wasannin afcon tsakanin tara zuwa goma sha bakwai ga wannan watan nuwamba domin samun nasarar yin wasannin hukumar caf ta tsara wani shiri da za a aiwatar da shi yayin wasannin za a ba kowace kungiya damar sauya mutum biyar domin wasu mutum biyar su mai gurbin su kungiyar da ta ki zuwa yin wasa saboda gudun covid-19 za ta rashi maki uku na wasannin haka zalika kungiyar da bata kai adadin mutane da ake da bukatar su ba hukumar kwallon kafar najeriya ta nff ta tabbatar wa masu kallo da za su je birnin benin a mako mai zuwa domin kallon wasan super eagles da leon stars ta sierra leone a wasannin shiga gasar cin kofin afirka cewa za a kula da ganin babu wani abin da zai faru da su da bai dace ba duk da cewa ana samun karuwar miyagun ayyuka a birnin Najeriya za ta dauki bakoncin Sierra Leone a wasan shiga gasar AFCON ne a ranar 13 ga watan Nuwamba a filin wasa na Samuel Mudia a birnin Benin. amma yawan samun miyagun ayyuka ya tsorata masu sha'awar kallon wasan wanda suka yi kira ga hukumomin tsaro da a dakile wayannan ayyukan a ranar alhamis wasu masu fashi da makami suka kai hari a wani shahararren hotel a birnin kanin suka kwashe sa'o'i hudu suna tabkata asa ba tare da samun tarjiya ba wasu manyan kafafen yada labarai sun ce masu fashi da makamin suna cin karen su ba babbaka a babban birnin jihar edon saboda rashin 'yan sanda da wasu jami'an tsaro matashin dan wasan na haifafin ghana jimmy lawalin ya ke amsa gayyatar da ghana ta mishi ya mata wasa a kara wadda za ta yi da sudan a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar afirka gayyatar dan wasan matashi da kodin ghana blaster ck a kono ya yi ya zo mutane da dama da mamaki dan wasan gaba na kungiyar gruta ford ta kasar jamus ya samu gayyatar ne watanni kalilan bayan ya yi wa jamus wasa a matsayi na matasa rahotanni sun ce dan shekaru goma sha tara ba shi da niyyar sauya sheka da yi wa gane wasa amma dai yana sa ran zai wakilci ƙasarsa ta haihuwa a matsayi na manya a wata rana Coach ɗin Ghana Blaster Sike Akono ya ce daraktan harkokin wasanni a hukumar kwallon kafar Ghana ta GFA Bernard Limpet shine ya bashi shawarar gayyatar ɗan wasan. a ƙarshe hukumar uefa ta ce ta gudanar da gwajin covid-19 61,859 tun cikin watan agusta ta bar mutum 500 ne ke kallon wasanni a turai kana ta maida wasan kwallon kafa mafi kariya a duniya a wani jawabi da ta yi a ranar alhamis hukumar ta harkokin ƙwallon kafa a nahiyar turai da ta sha suka daga wasu kafafen yada labarai a kan tsananta matakanta na covid-19 ta ce mutum 340 ne aka same su da cutar a cikin adadin da ta yi gwajin baba kuma makiri sashen hausa na muryar amurka daga washington dc to a gaida baba makeri yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice rahotanni daga nan amurka na cewa ana hangen tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ne zai lashe zaben shugaban kasar wanda ya daɗe ana damawa da shi a fagen siyasar amurka yayin da ake sa ran shi za a rantsar a ranar 20 ga watan janairun baɗi inda zai zamanto shugaban amurka mafi yawan shekaru kafafen yada labaran amurka ne suka yi hangen biden ne zai lashe zaben wanda ɗan democrat ne da ya kwashe shekara 36 a majalisar dattawan ƙasar ya kuma yi wasu shekaru takwas a matsayin mataimakin shugaban ƙasa a gwamnatin tsohon shugaban ƙasa barack obama amurka ta ba da rahoton samun sabbin mutum 121 da suka kamu da cutar covid-19 a ranar juma'a kwana na uku kenan a jere da kasar take samun adadin da ya dara ɗari na sabbin masu harbuwa da cutar watanni sun ce ana samun karuwar masu harbuwa da cutar a kusan daukacin yankunan kasar yayin da adadin waɗanda ke mutuwa yake karuwa bayanai sun yi nuni da cewa yawan mutanen da ake kwantarwa asibiti ya karu lamarin da ya tilasta wa asibitoci a jihohin da ke tsakiyar yammaci da kudancin kasar daukan matakan gaggawa domin karɓar marasa lafiya lamarin ya fi shafar jihohin da ke tsakiyar yammacin amurka ne inda aka ga karuwar masu kamuwa da cutar a illinois indiana iowa minnesota north dakota nebraska da kuma oklahoma tun dai da aka fara ganin karuwar masu kamuwa da cutar a tsakiyar watan satumba wasu jihohi suka fara saka matakan kulle a hankali ciki har da jihar Maine wacce ta ƙara tsawaita dokar saka takunkumi a duk wuraren da jama'a ke haduwa. A ranar Juma'a hukumomi a Denver, Colorado suka yi kira ga al'ummominsu da su zauna a gida daga karfe goma na dare zuwa biyan na safe a wani mataki na rage yaduwar cutar ta coronavirus. A yau Asabar masu hasashen yanayin Amurka sun ce guguwar ETA za ta kara karfi a hankali yayin da ta doshi yankin tsibirin Keman. Guguwar ta ETA ta yi kace-kace da tsakiyar yankin Amurka cikin 'yan kwanakin da suka gabata inda ta ratsa a yankin dauke da ruwan sama mai karfin gaske. Thomas sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa. Sai kuma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya ma assalamu.